mai arziki yanzu na zo na in taya ta murna na shekarunta da ya zagayo shekara haihuwarta to hadiza yawancin mutane eh da Allah sabara mana hadiza yawancin mutane sun yi kuɗi suna zuwa paris london din su celebrating birthday din su ke gashi kin tara almajirai kin yi celebrating da su me yasa kika yi haka to ai ban bai kuɗi ba tukuna kuma aka ya tsare ni in yi kuɗi da zan tafi fa kowa yana son paris eh amma me da ne me yasa kika zabi kawai ina son ci abinci da su kuma na zabe in yi haka saboda ina tunani idan na je na yi da wanda yake da shi ma duk ɗaya ne ba su ɗin sun fi bukata kuma ina tunanin duk wanda zai ci sun bada mu fuska kuma no just go ahead kawai kake kuka na san a yawanci mutane sun tsani sun tsani almajirai sai ga ke hadiza gaban yar fim wanda yake star ce duniya suna son ki eh amma ai ke ne kika to me dalilin da ya sa kika zaɓi baki zaɓi teachers ba baki zaɓi footballers ba baki zaɓi governors ba tunda na san ke yau hadiza gaba in kina so zaki kira gwamnonin najeriya gaba daya su zo su yi birthday da ke ya hakuri kawai da san yara ne kuma kowa yana so ya kasance tare da yara kuma to